iHeartRadio haka. Sun bincike ya nuna cewa ba ‘ya'ya masu tasowa cikin jin daɗi cikin yakana da tarbiyya irin ‘ya'yan da suka taso suka tare da iyayensu cikin soyayya. ko na kuɗi wanne kuke ganin ya fi inganta zaman lafiya a auratayya ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar wata farko a yau ta ɗauri wato daga Abba Alhaji Salisu Fajiskun na jihar Yobe tare da Gazzalika ne inda suka ce yau da gobe ikon Allah. Ai na soyayya ya fi domin idan ta kuɗi ce to Allah yana jarabtar ka shi kenan zama da kai ya ƙare domin dama don kuɗin ta soka ba don sai sakon Yusuf Chindi Niger State da Abdulkadir Aliyu Mariga inda suka ce ai zamani ya canza sai kana da kuɗi ake yin soyayya da kai idan baka da kuɗi sai dai ka koma gefe. To zara sai kuma amsar Buhari ya Unguru daga jihar Yobe inda shi kuma ya ce ko shakka babu auren soyayya ya fi inganci domin mace za ta zauna da mijinta duk talaucinsa zalika da kuɗinsa idan babu soyayya ba za ta zauna ba don haka auren soyayya ya fi auren naira na gode da gobe ku tashi lafiya. To shi kuma Aminu Muhammad Adam daga Jigawa gunyar ya ce auren soyayya ya fi inganci sama da na kuɗi domin an fi samun tausayi da kulawa. To sai kuma amsar iso Haruna inda shi kuma ya ce salam yau da gobe ikon Allah me nesa ba kusa ba auren soyayya ya san na kuɗi zaman lafiya. amma idan ka ga ana samun matsala tsakanin ma'aurata laifin iyaye ne. To Amina kin je ita kuma Hauwa Muhammad ta ce ai zaɓin iyaye ya fi inganci ɗari bisa ɗari. To Zara sai kuma amsar Ahmad Shehu inda shi kuma ya ce auren soyayya ya fi auren kuɗi zaman lafiya. Gaskiya a yau matan ne in ba ka da kuɗi zai yi wuya ka samu wacce za ta aure ka. Iyaye suna da laifi akan 'ya'yansu. in ba shi da abin hannu sai Amsar arma sai Saini ya ce yau da gobe ikon Allah. Ai sanin kanku ne auren soyayya ya fi na kuɗi zaman lafiya ku tashi lafiya. To shi kuma Adamu Idris daga jihar Adamawa cewa ne kowanne a tsakanin su yana da tasiri domin da kuɗi da soyayya ɗan uwan juna ne. Aliyu Sali ya ce auren soyayya ya fi zaman lafiya amma fa matan yanzu auren kuɗi ya fi inganci a gare su saboda a ganin su ya ce amma wallahi auren soyayya ya fi. Mm, shi kuma Abdulsalam na Siriya cewa yi, salam VOA Hausa, ai soyayyar kuɗi karya ce, saboda in kuɗin sun kare sai ta barka, amma soyayya aure ba rabuwa sai mutuwa. Muhammad Rabi'u Turaki ya ce auren soyayya ya fi na kuɗi inganta rayuwa aure da kuma zaman lafiya. To shi kuma AD Rijana cewa yayi har gobe ruwa na maganin dauɗa. daidai naira daban ne. Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Musa Shitu ya ce auren kuɗi akwai wulakanci auren soyayya kuma so yana karewa in ba halin kirki ga ma'auratan amma na so ya fi danko a yawan lokuta. To Mariya MD Abdulrahman ita kuma cewa ta auren soyayya ya fi shi soyayyar na tsakani da Allah saboda idan mace tana son miji tana jure komai a kansa mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi haka idan namiji ke son mace shi ma duk abin da za ta yi yana mata uzuri ya jure duk laifinta. Ibrahim Muhammad ya ce ni dai a ganina a wannan karnin auren soyayya kashi biyu ne cikin ɗari. Domin duk irin girma da bunƙasar soyayya ka da budurwa idan ta samu wanda ya fi ka kuɗi cikin sauƙi za ta barka ko shawara ba za ta ba. To ga kuma wata amsar haɗin gwiwa daga Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi tare da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce to a gaskiya dai auren soyayya ya fi auren kuɗi samar da zaman lafiya. To amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Sabi'u Usman Makurna. Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce salam yau da gobe. Hakika auren soyayya ya fi inganci ɗari bisa ɗari. Musamman ma a ce iyayen yara suna so su ma yaran suna so. Amma batun aure da kuɗin abu ne tamkar mace mai ciki ba a san me za ta haifa ba. Ko ɗa mai ido ko akasin haka. Kai in takaice muku kuɗin mutum na ƙarewa so da aure ma suna ƙarewa. Allah ya ƙara mana soyayyar junanmu tare da mintin zuciya ta uwar 'ya'yana. Kama sauraro mun gode ku ci gaba da halarci zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin Binta Ibrahim wakilin sashen Hausa a Kaduna domin sauraron wannan muhawara na auren kuɗi ko soyayya. Binta gare ki. saduwa A wannan satin muna tare ne da mata wanda zamu mu tattauna da su akan maganar da ya shafi soyayya da auratayya. Eh soyayya da auratayya saboda a halin da ake ciki 'yan mata an sa babban ido fa toka. Ko da ke har yanzu akwai an ce da kan jiya wanda suka ce su dai kam har suna gama magan soyayya tana da ranar take taka a zuciyarsu. ce na ga wani harare-harare ke akan wannan da muka dauka me ne ra'ayin ki akan wannan aure da ake shin ki yin aure don soyayya ko ko kin fi son da yadda zaki ce ki ce wai ko da suga to kin yi sa tambayar taki cewa aure don soyayya ko don eh, daula to a zahirin gaskiya ko da an yi aure domin daula ne wajibi ya kasance akwai soyayya ba soyayya kadai ke rike aure ba a fahimta ta saboda soyayya wani abu ne da ke ke gudanar da al'amarin kauna to kuma shi zuciya tana da muradi da son abin da ke kyautata mata alhairi da ke kawowa shi yasa mafi yawanci idan mai mata mai wallahi ina da jasa ne ba yanzu a ce wajen mace ta ce abun soyayya yana yawo a sararin samaniya ma ƙarya ne eh, gaskiya ba ina da jasa nake so ki fahimta idan har saurayi ya kasance duk yadda kika kai da kaunar shi ina tare da shi akwai wanda halittar shi ne bai iya alherin ba bai san yadda za a yi ba ba kai da soyayya kina san shi dole zuciya kita ta so suke ji cewa wata rana tana wani abu da ba wa to amma ki haɗa da wanda kuke soyayya kina san shi sannan ya saka miki bakin aljihu shi kina hidima kina yana da mishi ya zama wajibi a gari. da nake so ku fahimta cewa ai matsayin ya tafi akan Yana alheri iya daidai gwargwado. kyautata ma mata da yawa bari ki ji duk mutumin da zaki gani zaki je ki ga gida ana zaune lafiya mm. ba da abu zaki ga an ije mata safe din kuɗi wurin ije nuna kaunarsu ga mazajensu talaucin nan ba kawai namiji tashi shi nema ko shi aiki da sauransu to kin ga waɗannan abubuwa ne da kamata ki bashi ta goma ki bashi kwarin gwiwa ku ci gaba da soyayya ku har yaba arzikin da ki wara soyayya abin da ake nufi eh. akwai soyayya da duk soyayya ce ta zuciya amma duk waɗannan nauyin ba a sauke miki ba da rufin asiri da kuɗin shi a hannun albishirin ki to shi bai tunanin wani abu saboda yi tarihin laila da majnunan ya yana da suna amma saboda shi ya zama mahaukacin laila sai aka kawai sa mishi almajnun <laughs> kun ga da su ko a labarin